shi wanda za a karɓi ruwa a gare shi a lura da takalifin shi ya zama mukallaf sannan kuma ya zama tasir wato ya zamanto wato yana da wato mustatir ne wato mana asirin shi arbe shi an gane ku a lura da shi mukallaf ne sannan kuma wato rubabbe ne babu wani aibi tare da shi ga zangiri kuma ma rawahu asbat abinda mutumin da yake asbat ya ruwaito mutumin da ya fi tabbata wajen ruwa ya ruwaito tabbatin wanda yake ce barun mai da'a da alura da shi inda ya mutum ya zama asbat ko ya zama sabat ko ya zama barun mai da'a in ya ruwaito hadisi ta za a lura da hadisi وليرو من موافق الموافق العصبي شيوخه بذاك ahali. Mutum ya يرويته daga ainihin wanda ya dace ga asali idan misalin mutum zai ruwaito ya ruwaito da wanda ya dace da asali misali kamar ruwayar shi ya dace da irin ruwayar su bukari irin ruwayar su muslim irin ruwayar su turmur ya dace da asalin masu ruwaya an gane ku wal yarwi min ah, muwafiqin li asali shuyukhi ya ruwaito daga wanda ya dace ga asalin malamansa fa za ka zama da ahadi wannan shine wato hadda na ainihin ma'abutar ruwaya wannan shi ne hadda na ma'abutar ruwaya ka ruwaito daga ainihin asali kuma ya zama to ruwayar ya dace da asali faliyu tabar ta kalifu eh, to za a lura da takalifin shi sai ya zama to mukallaf kuma za a lura da ainihin wato suturan shi wato ba yana da rufin asiri ba shi da wani aibi ga zafi wa abinda asbat mutumin da ya fi tabbata ya ruwaito sabutun wanda yake tabbatacce mai da'a wato ya ruwaito daga wanda ya yi muwafaka ga asali asalin shiyofi asalin malamansa ba za ka tabbatul ahli wannan shi ne hajja na ainihin ahal shi ne hajja na wanda suka cancanta eh sai zan gaji mai hankali an ce fal ibra fi ruwayatil mutaakhirin al kutub abun lura wajen ruwayan wanda suka zo daga bayan littafai ake dubawa fal usul as sahiha allati ishtaharat bi nisbatiha ila muallifiha wato ana lura da usul ingantattu wa'anda suka shahara wanda danganta su ya shahara zuwa ga wanda suka wallafa su kamar su bukari su muslim su turmuzi su waye kaga duk nan danganta su ya shahara zuwa ga wanda suka wallafa su bal tawatara ba'dhum aw ba'dha ilayhim wasu daga ciki sun zama to mutawatir zuwa ga wanda suka wallafa su wa hadha shay'un wajib wannan wani abu ne wanda yake a bayyane la ya tafi ila bayani baya bukatar wani bayani na'am ina kuluci ba za su yi kuluci ba iya duk wannan wadda halitta a sai dai addu'a mutum in yi sallah zai wuta Allah ma ba zai kunuti shi kunuti wani addu'a ne ke bantacce na musamman a gari sai da yadda ainihin shugaba ake yi shi da idan mutum na da wata bukata zai iya yi na shi da kanshi azumi da da shi ba ba da yanzu zai iya mutum na da matsala zai iya tawassuli da aikin shi kayan na da matsala iya da aikin shi kan shi amma sarki shi ko shugaba ba zai ce to jama'a kowa ya azumi saboda kaza ba na ganin ibn kai ya ya wannan bayani na cikin zabi ma'adibu na'am نعم نزعة النظر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الثاني نبي وهو من لا يبتدي بدعته تكفيرا أصلا وهو من لا يبتدي من لا تبتدي بدعته التكفير shine wanda bid'ansa ba ta hukunta kafirtawa ga asali kuna ne bid'ansa ba ta hukunta kafirtawa ga asali wato ma'ana ba bid'a ce mukaffira ba faqad ikhtalafa aidan fi qabulihi wa raddi hakika an yi sabani kuma wajen karɓar irin wannan ruwaya ko rabin shi shin ana amsa idan mutum ya zamanto dan bid'a ne amma bid'an bai kafirta shi ba shin in yayi ruwaya ana amsa ko ana tunkudewa fakila yuraddu mutlaqan ana ce kai ana tunkude wannan ruwaya kawai kai ba dan bid'a bane ko ba'ilu eh ko ba'ilu amma wannan fahimta fahimta ne mai nisa fahimta ne wanda ba za a amshe shi ba idan mutum ya zama to bid'a shi bai kafirta shi ba wato abin da ya tabbata kuma ya ruwaya abin da ya inganta wajen malamai ana musan ruwayansa wa aksar ma ulila bihi anna fi ruwaya an tarwijan amri wato mafi yawan abin da aka kafa hujja da shi dalilin da aka kawo kullu rai hmm. dalilin da aka kawo na cewa ba za a amshi ruwayar dan bid'a ba wato ko da bai kafirta ba shine annafin ruwaya an hutar wijan Sai cewa lalle game da ruwaito hadisi gare shi akwai yada al'amarinsa mun ne? akwai yada mai al'amarinsa kamar misali idan ana ruwaitowa kamar ana yada al'amari zai zama kamar ana mai da awani ana ƙara mai jama'a tunda har an yadda cewa mutumin kirki ne har ma za a yi ruwaito ruwaya daga gare shi ai daga nan zai iya jan mutane Watan tanwihan bi da kuma girmamawa da ambatan shi in an yi haka an mutunta shi an girmama shi da sauransu wa ala hadha amuka abi wannan bazi Allah yurwa an mutabi ya kamata kada a ruwaito wani abu game da dan bid'a yushariku fi eh shi a yushariku fi gairu mubtadi mubtadi wani abu wanda gairu mubtadi yushariku fi wanda ba dan bid'a ba zai yi tarayya da shi a cikin abin an gane yayi abin da aka san wanda ba dan bire abu zai yi tarayya da shi a ce da a ce shi fika ne shi ma kamar yadda aka ce wanda ba dan bire ba zai ka kaga sun yi tarayya suka zo zama amintattu wannan ya zama nau'i na da'awa zuwa gare shi wakila aka shi kai aka ce kai ana karɓar wayar dan a kai tsaye kawai na ne ta da hadin kabiri sai dai daga cikin su wanda ya kudirce hillul kazi wanda ya kudurce hillul kazib halatta ƙarya a cikin yan bid'a wanda ba a musar wayansa wanda ya kudurce cewa ƙarya halal ne kamar ta kaddama irin kamar yan shi'a rafida alkazibu shi'aru wata kiya disaru su ƙarya shine taken su shi'a rafida da shi'a ismailiyya albadiliya alkaramida to irin wa'annan shi'o'in ga baki ɗaya ba a karɓar ruwa ya saboda sun ɗauka ƙarya halal da irin yan hasaniya masu cewa hadisi da ke cewa man ka zaba alayya muta amiran bai ta bawa maƙalo minan nan wanda ya ƙarya alayya wanda ya ƙarya ya jingina zuwa gare ni ta hanyar muni wato ya yi ƙarya don ya cutar da ni da gangan to ya zaune mazaunin shi a wutar jahannama amma wanda ya ƙarya don ya amfani da riba gizu suka ce ya ce ne manka ka zaba alayya ya ce amma manka ka zaba liba manka ka zaba lahu wanda ya yi ƙarya domin amfaninsa ba akwai ƙaryar da yake na amfanin manzan Allah to sun zarka ɗauka cewa in dai mutum ya ƙarya don kariya ga annabi ko ya ƙarya don yaban annabi to wannan ya ma samu lada ne ya halatta ƙirƙiro hadisai ta wannan hanya ɗin hadisin da ba su ƙirƙiro wato ya yi ƙarya domin ya cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam ko cutar da musulunci in ji su ba to ka irin wayannan za su iya yin ƙarya ƙarerayi da yawa su jingina mu annabi ce ya faɗa alhali bai faɗa ba to da ƴan hatsaliya ba a karɓar ruwayar A gane wani ko da ire-iren su daga cikin sufaye akwai wasu daga cikin sufaye wanda sun halatta yin ƙarya kai tsaye wakila yi kubalu mallam ya kun da'iyatan ila bida'ati an ce kai ana karɓar wanda bai zamanto da'iya ila bid'ati ba bai zamanto yana gayyatar mutane zuwa ga bid'ansa ba li anna tazyina bid'atihi kad yahmiluhu ala ta'rif riwayat domin kawata bid'ansa zai iya daukar sa akan ya karkatar da ruwaya yana so ya kawata bid'a yana so ya tallata shi zai iya daukar shi akan ya kawata ruwaya ala alama ya fita dini mazhab eh zai iya tahrifi ko zai iya karkatar da ruwayoyi da kuma ya daidaita ta alama ya tabihi mazhabu kan abin da mazhaban shi ke hukuntawa sai tsaya ya zo ya gyara hadisi daidai da yadda wato mazhaban shi zaka dauka wannan shi ne magana da ya fi inganci ba a karban mutumin da aka san shi da ƙarya mutumin da aka san yana karkatar da ruwaya mutumin da aka san yana kira zuwa ga bid'a da zai ya halaka da mutane wa agaraba ibn hibban badda ittifaq ala qabul ghair da'iya amma ibn hibban ya kawo wata magana garibi ya faruwar magana na sai yayi da'awar ittifaki akan karban wanda ba da'iya ba yace dan bid'a wanda dan bid'a ne tabbas amma baya kiran mutane zuwa ga bid'ansa shi ibn hibban na ganin za a karba ba tafsir ba magana cewa in an ga yana ƙarya a cikin ruwaya ba za a karba ba in an ga yana canza hadisi kaza kawai ana karba kai da yace an gano ku ko to wannan shi yasa wasu hadisai wanda ibn hibban yake ingantawa malamai suke duba su da kyau saboda yana da wasu sharuɗa wanda sharuɗan nan sun saba wa malaman hadisi da yawa kuma sharuɗa ne masu rauni masu hadari kwarai da gaske an gano wannan ko shi yana da wata ƙa'ida ma wai asalin kowane mutum adali ne kawai saboda haka in ka ga mutum ya ruwaito hadisi baka san shi ba kawai karɓa kawai mutum kirki yaya kaga na wajen fir'auna ma sai je ruwaito hadisi sai biya ko mutane zindiƙai za su iya shigowa tun da ba a san su ruwaito hadisi sai a amsa wanda malaman hadisi sun ce asali ga kowane mutum karya a wajen hadisi in dai mutum ya ruwaito hadisi za mu ɗauke shi kuma ƙaryaci ne za mu ɗauke shi ba adili ba sai an samu tabbaci cewa adili ne an yi haka don a ba hadisi kariya to shi ibn hibban asalin kowa adili ne da zarar mutum ya jingina abu zuwa ga annabi ba a san shi ba kawai a karɓar hadisi a yi aiki da shi kafin haka yi haka ba ƙaramin ɓanna zai akwai musulunci ba eh to shi za ka ji ganin malamai suke cewa ibn hibban mutasahil an gane ku ke shawo mutasahil ne wajen ingantawa akwai hadisan da yake ingantawa da yawa wanda ga jumhur na malaman hadisi bai isa inganta ba na'am na'am na'am al-aksar ala qabul ghayr da'iya abin da yafi yawa ana amsar ruwayan wanda ba da'iya ba illa in rawa ma yuqawi bid'atu sai dai idan ya ruwaito abin da ya karwa bai abin da ya karwa bid'arsa na'am fa yaruddu fa yuraddu ala al sai a tunkuɗe wannan hadisi ga mazhaba wanda yake zababbe ba za a karɓi wannan hadisin ba wa bihi sarrah wa hafiz abu ishaq ibrahim bin yaqub al eh, da shi ne ainihin al abu ishaq ibrahim bin yaqub al a shi ya bayyana shi ne malamin abu dawud rahimahullah wannan sa'i sannan imamun da sa'i shi ma ya bayyana da wannan a cikin littafin sa ma'rifatul rijal ma'rifatul rijal na'am wa qala fi wasf ruwat imamun da sa'i ya faɗa wajen sifanta masu ruwaya na'am wa minhum za'idun al-haq daga cikin su akwai wanda ya karkace daga gaskiya ai an sunna ai wanda ya karkace daga sunna na'am sadiqul lahaja mai gaskiyan harshe alaysa fihi hila wato falaysa fihi hila illa an yukazu min hadith babu wani dabara game da shi face a karɓi hadisin shi ma la yakunu munkara wato matukar hadisin bai zama to munkari ba izalan yuqawwi bihi bai atau idan ya zama to bai karawa bid'a shi da ita ba in dai ruwaya baya baya tabuyi baya karfa bid'a da ita wa ma qala hu wato abin da ya faɗa wato abin lura ne abin fuskanta ne wannan magana tashi abin amsa ne da annal illa allati biha allati laha rudda hadithul da'iya domin illa wanda da shi ne aka tunkuda hadisin dan bid'a wanda yake mai kiran mutane zuwa ga bid'an sa wato shi ma wannan ya gangaro fi ma idza kana zahirul marwi yuwafiqu mazhab al-mutali idan ya zamanto zahirin abin da aka ruwaito yana goyen bayan mazhaba na dan bid'a ko da ba daɗi ya bari in ya zama yana tun hadisin da ke goyon bayan mazhaba mazhaban shi misali in dan shi'a ne yana tun hadisan da suka goyi bayan mazhabansa in dan khawarij ne yana tun hadisan da suka goyi bayan mazhabansa to a nan wajen ko da ba daɗi ya bari za a tunkuɗe ruwayar shi wallahu a'lam aka ce wannan shi yaya wa muƙallidi wa iri muƙallidi wajen hadisi ya zama tushi ba ya tantancewa hadisi ya inganta kawai duk abin da aka faɗa zai fi kaga ba za ka magana shi ba an ko muƙallidi ne na maza ba amma wajen hadisi yana tantancewa wannan da ba za a fita na'am na'am nan ita ba da الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتابة القرآن رموتان القرآن عظام المنزو صلى الله عليه وسلم لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن وقراءه manzo sallallahu alaihi wasallam bai wadatu ba da haddace alkur'ani da kuma karantar da shi da sahabbansa da kuma haddacewar sahabbai da qur'anin na'am bal jama'a ila zalika isabatu a'a ya hada zuwa ga wannan rubuta shi manzo sallallahu ya hada har da rubutawa wa taqriru fi sutur dai da rubuta shi a littafi na'am wa kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam kitabun yaktubuna alwahy manzo sallallahu yana da kutab kutab annabi yana da marubuta yaktubun alwahya suna rubuta wahayi na'am minhum abubakar daga cikin masu rubutun wahayi a zamanin annabi akwai abubakar radiyallahu anhu wa umar da Umar bin Khattab da Usman bin Affan wa Ali da Ali Ana wajen idan har ka yarda mutum ya zama to sakataranka ya rinda rubuta ma duk abin da ka faɗa ko duk wani abu wanda aka aiko gare ka ya mayar da ainihin amsa in har ka yarda ga mutum ya rinda wannan rubutu me yake nuni a gare shi kaga yana nuni akan gayan aminci a gane wannan ko tunda haka ga manzo Allah ya zaɓi Abubakar ya zama to daga cikin marubuta wahayi ya zaɓi Umar ya zaɓi usman ya zaɓi aliyu ya nuna wa'annan mutane amintattun sani an gano wani ko inda a ce maciya amana ne ko kuma makaryata ko abin da ya kama da wannan babu yadda za a yi manzan Allah ya zaɓe su idan ko ya zaɓa bai sani ba Allah zai tona musu asiri Allah ta'ala zai saukar da wahayi ya gaya ma annabi cewa wa'annan mutane ba amintattu bane kai hankali da su an gane kenan abubuwan da 'yan shi'a suke faɗa game da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam musamman abubakar da umar kaga ƙarya suke jinginawa gare su inda ba ƙarya ne, babu yadda zai manzu Allah ya zaɓi wa'annan mutane su zama tusa sakatarorin shi na'am wa aban wa khalid ibn sa'id akwai aban sannan akwai khalid dukan su da aban da khalid dukan su faɗa yaran sa'id ne wa muawiya bin abi sufyan sannan sai muawiya dan abi sufyan wanda ina ganin babu wanda ƴan shi'a kare na. ko wajen zagi da tsinuwa da kaza kamar muawiya to amma ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya zabe shi ya zama to daga cikin sakatarorinsa yanzu za mu saurari shirban yan shi'a ne ko za mu duba abin da manzo Allah ya yi kaga aikin manzo Allah ya nuna mana muawiya mutumin kirki ne muawiya abintace ne tun daga shi har ya zabe shi ya zama to sakatare a gani in har ka zaɓi mutum ya ringa rubuta ma sirrinka to ya nuna wannan mutumin ka amince da shi an fahimci ko yawwa da kuma bin da bin ka'ab da wasu su nabi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi ya kasance idan wani abu ya sauka ga annabi sallallahu na wahayi da ba man yaktu da ba da man yaktu sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira wasu tasha masu rubutawa sai su rubuta eh, sai ya umarce su da su rubuta abin da ya sauka wa irshadu ila mawdi da kuma shiryar da shi zuwa ga wuraren zai ce masa wayannan ayoyin ka sa su a cikin suratul nisa'i wayannan ayoyi ka sa su a cikin suratul ahzab wayannan ayoyi kuma ka dauke su ka kai su waje kaza a gari manzo sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake nunawa yake umurtar su da su sanya ayoyi kaza a waje kaza ba wai sahabbai ke sanyawa da kansu ba na'am ruwaya an ibn abbas annahu qala kada ku manta manzo sallallahu alaihi wasallam baya rubutu baya karatu idan wa'annan mutane ba ba bane to yaya za a yi har Allah ta'ala ya yadda masa ya zabe su su ringa rubuta shirme ko su rubuta ƙarya tunda kaga idan su rubuta shi ba zai gane ba sai dai idan Allah ya sauka da wahayi kun gane wannan ko shi annabi annabiyu ne ummi la ya ƙara wa la su kaga to shi ashe dole ne mutanen da zai zaɓa su zama to masu rubuta wahayi zama amintattu idan har ya zaɓi mutanen da ba amintattu kuma Allah ya kyale to ya nuna za a canza musulunci kenan gari gare daga shi maciya amana ne magayyata ne kaza kaza kaza zalimai ne to wa'annan kuma azzaluman maciya amana waye magayyata su yin zaɓa ya sa suka tarorin za shi kuma gashi annabiyul ummiya kenan eh? yaya maganar kaga kenan akwai akwai abin zargi babu tabbas kenan ka alqur'ani to wannan shi ya nuna muku cewa lallai wa'annan mutane amintattu ne lallai wa'annan mutane yardaddin Allah ne da ba da haka ba Allah zai saukar da wa'ayi ya karyata su saboda kada su ruwaito wa mutane abin da ba daidai ba na'am na'am ruwa an guna abbas annahu qala an waito daga ibnu abbas lalle ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan nazalat alaihi sura ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam idan wata sura ta sauka a gare shi da ba da man yaktu sai ya kira wasu sashen masu rubutu na faqala da o hadin sura fi mawdi'in ladhi yuzkaru bi kaza wa kaza sai ce ku sanya wannan sura a wurin da ake ambatan kaza da kaza wato ku sanya shi a waje a wajen da ake ambatan kaza da kaza sai ya nuna musu wurin da za su sanya wannan sura din nasir malam ina ina ina hukuncin mutumin da domin kariya ga bid'arsa yake yake fita cewa sauran ƙurani da aka nufa sun mara shi ba bid'a ne ya karfi wannan bid'a ne shi ana iya gafarta shi a ba za ka gafarta shi ba ai abin da ke nufi da bid'a shi shi bai sai ɗauka cewa bid'a wani abu zai laifi ba ne shi ba ya ɗauka cewa bid'a yadda kai ka ɗauka mummuna abu ba ne shi ya shi akwai bid'a mai cewa ne a gani yawwa. نعم أحكام الجنائز نعم تعالي بيشتري تعالي بيشتري نعم iya in ya ajala mutum kan ya bincika zai iya yiwa ya koma ga asali ne cewa asalin kowane mutum adili ne kaga idan an yi bincike an ga an ga daidai zai amsa eh. malaman hadisi na akida ya gona da bambanci wurin magana salamatul itiqad ai wajen akida ne wannan amma wajen karɓar maganar mutum mutum na iya zuwa ya zama to salamatul itiqad amma makareci kuma ba samu a cikin suna ɗaliban da majalisi ba samu makareci amma kuma ahlus suna ne shi ba samu ai ba su sun yi magana kan akida ne wayanda kuma suna magana adala ai daban-daban ne malamin hadisi na iya karɓar hadisi wajen dan bid'a kaga bid'a na kira da kyau ba ɗaya bane ne daban-daban ne shi ruwaya ana karɓa wajen dan bid'a inda dan bid'a bai kafirta ba mai zaman to ba da'iya ila bid'a ce yuri kaga wannan ba ɗaya bane shi wannan aqida ne wannan kuma wajen ruwaya ne labarin da yake ba mu zai iya yi wa ahalus suna ne dan uwan mu amshi na dan bidiya ba mai amshi na shi ba to mun kama shi da ƙarya hmm? an fara shi mana to ai shi ba malami bane mujtahidi idan mutum malami ne mujtahidi ai wani abu yana ishi ijtihadi shi abin da ya fahimta ne za ka malamai kowa ga inda ya tafi shi ga irin fahimtar jinan sai zama tuka ga iya ina da wani fahimta wanda ya bande babbar da mutane Ya eh, shi ma mutumin da yake da tashar tashaddud shi ma ruwa ya sai an duba dan zai iya zuwa ya a mutumin kirki hmm, kamar wannan a ibn jozi jawzi malamai sun yi magana kan shi ibn jozi ya za a fahimta da yawa cikin sayar bukhari malamai ta taso masa an gane saboda mutanen da ya zo ya za a fa mutanen kirki ya zo ce da ibai da sauran sakana to ire iren wayannan shi mutum shaɗi biyu an gane ana sanya hatta malik bin anas wasu na sanya shi daga cikin wannan tabaka malik bin anas imam malik wasu na sanya shi daga cikin tabaka na masu bin ciki sosai kafin abu ya inganta abu a gani yana da tashaddun sosai wajen abu hmm. ahkamul jana'i بسم الله الرحمن الرحيم والوصية جائرة باطلة مردودة وصية نزالين شيئا ولما كان الجالب على كثير من الناس في yayin da ya kasance wato abin da ya a kan da yawa daga cikin mutane a wannan zamanin shine ƙirƙiro bid'a a cikin addini wannan shine abin da ya wala ma fi ma da bil jana'iz musamman ma abin da yake da alaka da jana'iza wa kana min al wajib an yusal muslim muslim an yusil muslim bi an yujahhaz bi an yujahhaz cewa ya kasance wajibi kenan mutum yayi wasiya cewa in za a shirya shi zuwa kabari wa yudfan in har za a binne shi ala ala sunna to lallai a shirya shi zuwa kabari kuma abin da shi akan sunna a gani da dai a wannan zamanin mafi yawan mutane suna girgiro bidiyoyi to lallai mutum kafin ya rasu ya rika yin wasiya cewa fa in na rasu wato a shirya ne kuma abin ne na akan sunna domin kada a zo abin da shi akan bid'a ya zo ya fuskanci azaban Allah amalan bi qaulihi ta'ala saboda aiki da maganar Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu wa anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda kuka imani ku kwaci kawukan ku da iyalanku daga wuta qulu annas wal hijara wanda makamashinta mutane ne da duwatsu su alaiha mala'ikatun gilazun shida a gare ta akwai mala'iku masu kauri masu tsananin karfi. la ya'sun Allah ma amara ba sa saba ma Allah ga abin da ya umurce su suna aikata abin da aka umurce su ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك to wannan shine dalilin da ya sanya sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suke yin wasiya da wannan zaka sahabi kafin ya rasu zai yi wasiya abin da shi akan sunna wal atharu anhum bima zakarna kathira asarai daga gare su da abin da muka ambata suna da yawa akwai asarai da dama fala ba ta bin al-ittisar ala ba'd babu laifi mu takaitu akan sashen su zamu dan kawo su yan kadan daga cikin su an amir bin abi an amir bin sa'ad bin abi waqas an karbo daga amir bin sa'ad bin abi waqas anna abahu qala fi maradihi lalle mahaifinsa sa'ad bin abi waqas ya faɗa a cikin ciwon sa wanda ya rasu a cikin sa radiyallahu anhu cewa in za ku binne ni ku yi min lahadu ka ku yi min shakku wansibu alayya libat sannan ku kafa min tubali idan kun gama sani a cikin kabarin ku ɗauko tubali ku kafa mu ku lullube ainihin ramin da shi gayan gayan ainihin kafawa kamar yadda aka aikata da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam haka nake so kuma imam muslim ya ruwaito wannan hadisi da bai haƙi da wani su an karɓo daga abi burda yake cewa abu musa radiyallahu anhu abu musa al-ash'ari Allah ya ƙara masa yadda yayi wasiya lokacin da mutuwa ya halarci masa na'am ce idan talafatum bi janazati yace idan kuka tafi da jana'iza na fa'atum bi mash wato ku yi gaggawa da ni wajen tafiya dan yi sauri sauri idan kada su rinka tafiya suna nawa ana tafiya kaɗan kaɗan za a yi tafiyan kamar ba za a yi ba za a yi kamar ba za a yace ku yi sauri wajen tafiya na'am wala tastajiru ni bi majmar sannan kada ku bi ni da garwashin wuta in za ku raka ni kada ku bi ni da me da garwashin wuta wala ta da alla ala lahadi shay'an yaqulu bayni wa bayna turab kada ku sanya a kabari na a lahadi na kada ku sanya wani abu wanda zai kange na da baya kenan abin ne ne in taba kasa sosai kada sanya shimfiɗa sannan a sanya na kan shimfiɗa a kada ku sanya wani abu wanda zai kange ni da kasa in za abin ne a sanya ni sosai akan kasa na'am wala Allah ala qabri bina kada ku sanya ga kabari na gini kun ji ko kada ku kuskura ku sanya gini ga kabari na kamar yadda mutane ke yin ko da can lokacin ma da babu ilimin sosai lokacin da ma sunna ba ta da karfi sosai a Najeriya wallahi makabarta wannan makabarta na tudun guda. idan ka yana da wuya kaga kaga gine-gine a gane babu gine-gine in ka ga gine-gine an yi gini an sa siminti an sa kaza to galiban wasu mutane ne wanda ba su da fahimtar addini an gane amma gaskiya mafi yawan mutane in za a binne mutum ba a yi amma za ga yanzu abin mamaki sai ga mutanen da ke da'awar sunna sai a sanya ainihin siminti in an sanya siminti sai a rubuta zai da komai da komai a kai to duk irin wayannan bidiyoyi yanzu sun kunno kai an gane kuma sun kullo ne masu yin su ma ba ba'in bidiya bane ahlus suna ne masu da'awan sun fahimci suna. masu da'awan wani wayi suke yi a wannan zamani an gani to ga sahabin annabi kana koyi da sahabi ne ko kuma kana bin san ranka ne in kana koyi da sahabi sahabi ya ce kada a shi da garwashin wuta ya ce kada kuma a sanya wani abu wanda zai kange shi da ƙasa sannan kuma kada ku sanya ainihin gini a kabarinsa an gani wanda ya sanya jini ya yi biri'a? na mu an yi bari min kulle haliqa kuma ya ce ina shaidar da ku lalle na barranta daga dukkan mai yin aski mai yin aski aw saliqa in an yi mai mutuwa duk za ga wasu in an musu mutuwa ko maza ko mata sai su yi kwalkwabo su yi aski wasu matan ma har da cire gashin kira to irin wannan yin aski yayin mutuwa dan bakin cikin ainihin mutuwa bid'a ne ko kuma salika mai daga murya ta yi kuka saboda mutuwa tana wayo ta mutu ta lalace Allah mai nama Allah ai ba ni kadai bane nike da nike da dangi me yasa ka dauki ran wani to ire-iren wayannan surutan sambatu da ihu in an yi mutuwa haramun ne na'am au khariqa ko kuma me me yaga ainihin tufafi in an yi mutuwa a yi mutuwa mutum ya yaga riga ya yaga aljuhu duk wannan haramun ne na'am sai suka ce sami tafi shai'a shin wannan abin da kai wasiya gare shi ka ji wani abu ne game da shi shin ka ji wani wasiya ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam ala na'am min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace tabbas wannan magana ba wai na gina da ka bane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ji wannan magana akhrajahu ahmad wal bayhaqi imam ahmad ya fitar da shi da bayhaqi da da wannan ciko din ibn majah da sanadi da ibn majah da sanadi wanda yake mai kyau na'am al-huzaifa qala an karɓo daga huzaifa ya ce idan har na rasu wala ta duni bi a wato wala ta tu'zu bi kada ku sanar da kowa game da ni kada misali in na rasu ku zo ku ta gaya wa mutane kuna gaya ma wani kuna gaya ma wani fa inni akhafu an yakuna na'ayan duk ina jin tsoro kada ya zama ba da labarin mutuwa eh وإني سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي annabi yana hana عن idan na rasu kare ya zama to ita ba da labari game da ni abinda za ku yi kawai shine ku sanar da mutanen da za su yi min kawai ko manzo yana sanyawa a sanar gwargwadon mutanen da za su sallah amma bayan an riga an yi sallah a riga sanarwa kasan wani ya rasu kuwa kaza kaza kaza kaza to duk wannan na'ayu ne shi da yake cewa ina jin tsoro kada ya zama to na'ayu kada ku sanar da kowa na rasu idan an riga an riga an binne ni an mun kaza shi kenan magana ya kare ku yi tsit sai dai magana ka taso yace wani na je da ganin wani a majalis ko wani na ga a masallaci yanzu ban ganin wani da na ina ganin ya sawun gaba a baka sani ba Allah sai ai ya rasu kaga wannan magana ne ya kawo magana amma haka nan kawai ka ringa yada wa mutane assalamu alaikum jama'a jama'a ko kun san wani ya rasu kuwa to jama'a kowa ana buƙatar addu'a ne ko wani kawai zai miƙe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a masallaci inna ya ta inna lillahi kace me ya faru kace jama'a ba ku san babban malam wani ya rasu ba jama'a ku yi addu'a Allah ya gafarta an an nasarar da ku ne don ku mai addu'a Allah ya ji Allah ya gafarta mai Allah ya kaza Allah ya kaza to duk wannan gaba ɗaya bai da asali amma kuma ana aikata su a masallatan da kuke cewa sun waye na ba gani da zarar mutum an riga an mai sallah mutum ya riga an mai sallah an kai shi magana kuma ka yi waya ka gaya wani wani ya rasu ne ta ba in kana so ka sanar da mutum da sauri ana rasuwa ka faɗa ka ɗauki waya ka gaya ma wani ka gaya ma wani duk yan uwanka da danginka da abokan arziki ka sanar da su da kuma mutane muhimmai wanda ka san halartar su yana da muhimmanci ka sanar da su irin wayan nan da ake wani zuba a masallaci sai a ce na jama'a sa wani a cikin addu'a Allah ya gafarta musu duk duk wayo ne da dabara duk bai dace ba na'am Duk ba irin shi ne, amma na uku na ga ayyuka ba a rasu na uku. Eh? ai kalma ukun da bakwai kaji mutum na faɗa ya nuna har yanzu yana da burbushin dan biya ne shi kalma uku da bakwai da arba'in bai dace a gisha baki an rubuna ba wani ka san yau yau bakwai ga wani kotu ka san kaji mutum wani har yanzu da zanci addini da kyau ba dan ya kamata a matsayin kan ahlus sunna ka yaki maganar kalman bakwai kalman uku kalman arba'in kana jisa bakinka ka san yau arba'in na wani to kana tallafa ma ɗan bid'a bid'a su أخرجه الترمذي وقال حديث حسن الترمذي يفتر بشيء شيء حديث حسن ورواه غيره ya ci في النعي eh wato wannan sai ruwaito da batakwaci wannan da sannan zai zo a cikin na'ayu na'am wa fil a tsarin ukra a cikin babu akwai wasu asarai daban ta ajibin masala eh na'am wani ma sabaka qala an-nawawi rahimahullah wa saboda abin da ya gabata sai imamun nawawi rahimahullahu ya ce fil a cikin askar na wa yustahabu lahu fi babun mu'akkara an so gare shi mustahabbanci wanda yake mai karfi na'am ijtinab ma jarat al'ada an yusiyahum bi ijtinab ma jarat al'ada wato yayi musu wasiya an so gare shi ya yi musu wasiya da lisantan abinda al'ada ya gudana da shi na bid'o'i ga jana'iza na wa yu'akkidu al-ahd kuma ya karfafa ainihin wasiya game da haka wa eh, game da dukiyar safi wanda kuma wanda ya kamata a yi da dukiyar saboda kila wannan abin ka bashi ko abin da ya kamata wannan amma abin da ya shafi yanayin yadda za a bin ya kamata ka yi wasiya kuma irin irin yanzu za ka iya cewa ma in za a mun kada a kuskura a zo ana cewa a kawo salati kaza kaza kaza za duka faɗa saboda wasiya yana da tasiri in za a yi mun kada karanta mun qur'ani domin kun san karatun qur'ani ga mamaci malamai sun ce bai halatta ba gani kun gane wannan ku a karanta yasin a karanta kaza duka ba daya malamai sun yi magana ta rashin halarci amma yanzu sai ana ta yi saboda masu yin shi malaman da suke yi su ba daɗe da fitowa daga biri'a ba wato su suna da ɗan barbashin barbashin yan biri'a ne daga can suka fito to ɗan gyare-gyare da suka ɗan ɗan kaɗan ne har yanzu ne suna da wasu halaye ka san an mutum ya bar biri'a wasu halaye na yan biri'a yana tare da shi har yanzu bai gama barin shi ba hmm? ana cewa kwanciyar saka baya kwanciyar saka baya barin zantuwa <laughs> eh kwanciyar saka bai barin zantuwa

da za ka a ji ana yi ai da zarar wani mutum ya rasu a za ka ji labari a masalancin juwa ne ba eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a kada abin ta manya manyan malaman suna ta karewa ga malam wane ya tafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Na'am, Nurul Albab. Bismillahir Rahim. Shi karatu yana da wuya ne. Karatu da kuma yin aiki da shi yana da wuya. Eh. نعم بسم الله Wa الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنها أي الأمور التي أمت البلوى بها في هذه البلاد أي cikinsu أي al'amuran da bala'i ya gabe da su cikin wa'annan garuruwa ma da min tahdid as-subyan min al abinda suke aikatawa na tsoratar da yara lokacin kaciya na'am wani za ka fu ya ba? idan yaran suka ji tsoro kuma su buge su za a ringa ba yaro tsoro a ce za a yanka zai gaba a ce za a yi kaza za a yi kaza in yaro kuma ya kuka a bugai wa kullu zalika haramun dukan wannan gaba ɗaya haramun ne wala yajuzu jaza'uhum bi Ba baya halarta cutar da ƙananan yara wato yan kaciya baya halarta a cutar da su da wani abu da ajalin wai saboda sun yi kuka wai dan an yi wa mutum kaciya yaro sai yi kuka a zo a cutar da shi a ta dukan shi albuka ukairu a kukan alkhairi ne shi kukan nan ga dan kaciya alkhairi ne domin a cikin kukansu a wajen kaciya akwai ajiyar akwai lada mai yawa an gani yaro ya yi kuka lokacin kaciya akwai lada mai girma wa man zamba wani bukaɗi inda fitani wanda ya zargi yara saboda kukansa a wajen kaciya tare da shi akwai zunubi mai girma waje ba ya tsawo ya zama to wajibi a gare shi ya tuba kuma ya yi istighfari na'am wa min ayat umur allati ammat al-bawa bi fi hadhihi al eh wato ai daga cikin su al'amuran da bala'i ya game da shi cikin wayannan garuruwa ma yaf'alunahu min al-gish fi abinda suke aikatawa na al a wajen kasuwanci tun daga wancan zamanin ake ma da shi ɗan bodiyo zai zo ya rayu yanzu ya ga irin argush ɗin da ake gila da ya kuma lahira a gani yanzu ne ma ake argush ɗin kuma wa'azi bai da tasiri ka san duk abin da yake kuɗi ake samu abin da akwai tattalin arziki a gare shi yadda za ka yi wa'azi har mutane su bashi ba ƙaramin yaƙi ba ne ba a gani to ta irin wayan abubuwa mutane sun san bashi da kyau amma kuma hanya ne na samun kuɗinsu hmm? kaga irin wannan wa'azin da ake irin an dade yana wa'azi kan kama kama na kama na kama amma an bari masu yi sun san bai da kyau amma saboda sun san idan suka janye to hanyar samun kuɗin su ne a tunaninsu da wuya su ƙara samun hanyar kuɗi irin shi an fahimci wannan to da wannan sai ka ga ana yin wa'azi sun san bai da kyau amma su ci gaba yanzu misali kamar irin akwai wani bawan Allah wanda aka ce yana samun kuɗi ne ta hanyar mai misali irin man nan da ake ragewa in an ji an ma da mai sai a rage kuma ta haka yake samun kuɗi misali kuma kaga ai na ganin wannan bai buƙatar wa'azi ko ya san babu kyau amma ba zai bari ba saboda da shi yake ciyar da iyalan zai yake tunatar da su gina da shi ma zai gina gina gini ya gina fili kaga in ka ce mai babu kyau to zai ce masu shi gaskiya ya san babu kyau amma yanzu ya za a iya gyara ya za a iya bar wannan hanyar samun kuɗi abe da wata hanya yaya aka yi samu wannan hanyar hmm? wannan hanyar ya aka yi same ta ba nema yi ba to shi ma ai in ya ajiye wannan mummunan hanya ya kama wata hanya in sha Allah za a samu gyara ko saboda haka Sha kuɗa abu mai kyau da mara kyau abu ne haramun ne da kuma bayanin da muka yi cewa yana cikin algush irin yadda ake ɗaukan acid ko abin walda din nan da sunan abin walda wanda ake sanya ma ainihin mangoro a nika shi wanda za a nika ta ga mangoro ya yi lublub shi ma nau'i ne na alkushi domin abu ne wanda in dan adam ya zo ya soke wai ka a cikin cikinsa zai iya janyo masa kansa ko zai iya janyo masa wasu miyagun ciwuka amma da shi ake nika mangoro ne ko masu nikawa ba sa damuwa ko mutane za su su ne burin su jama'a su siye wannan mangwaro da tsada su siya da ainihin muhimmanci su kuma samu kuɗi shi nan. shi na Najeriya in zai samu kuɗi ko da mutane da yawa za su mutu ba shi ne abin da ya dame shi ba idan yaya zai iya samu kuɗi ya samu arziki an gani saboda haka a cakuɗa abu mai kyau da mara kyau a siyan wa mutane wannan shi ne algush haramun ne na'am kullu khalqin laban akwai Thank you. ba zai mutu ba ya cinye arzikin sa ba su mutane kamar akwai karancin tawakkali akwai karancin yarda da Allah sai mutum ya rika bin barauniyar hanya yana so ya arziki ko ya zilla ai yana shiga ya ji ba su dole ma mutum ya shago ba hada ayaba gama ma ai ba ba wani ya ce wani shi kasa su da kyau wani kana kasawa kana ƙara kasa gumin Naman eh? bayan da nuna da wannan abu, asali ke kamata su zama su wakala. Naman ya Kuma suna shi. ya samu kifi ya asalin kudin ruwan ba wai wanda aka kiwo a gida ba ana samu ba su da ne eh? ai akwai manya ana samun manya ruwa ne Allah ya tsari shi yasa shuka da yawa sun mana yawa eh inda har akwai illa kuma yana yana da illa ga lafiyar mutum ya shiga cikin mana misalu khalqul labani bil ma'i misalin da nono da ruwa na'am au gairi zalik ko abin da ya kama da wannan duk wannan alkush ne annabi sallallahu alaihi ya ce man gasha na fa laysa minna duk wanda ya mana alkush duk wanda ya mana magudi to baya tare da mu wa minhum man idza ishtara sil'a hadha daga cikin su akwai wanda iyansa ya kayan masarufi sai ya tattaro ta wa zahaba biha qabla an yadfana da rabbi an yadfa da rabbi samana samana sai ya tafi da ita kafin ya ba mai ita kudin a gani da zarar ya sai kayan masarufi sai ya tattaro wannan kayan masarufi ya tafi da ita kafin ya mika kudin da mai siyarwa wanda nadima idan daga baya ya zo yayin nadama bayan wato ya tafi da abin bai biya ba da zarar ya je ya tafi da shi gida kuma ya je yana so ya siya daga zai inda ya je sai ya gaba a siya ba A lam yazid sai yayi nadama hmm. to kuma bai samu bai a hasiyar da ita ba bai samu siyar da ita da riba ba aw talaba min rabbuha samana ko kuma bai ita yace ka ban kuɗi na ba ni kuɗin abin da ka siya ala lahu khudh sil'atan sai ce mai karbi kayan masarufinka na fasa siya bayan ka yarga ya siya domin da zarar an riga an siyar ma kace ka siya yanzu abin da mutum ke jira ba kaya ba kuɗi yake jira Ba ya halatta ka ce ka mayar mai da ni ka mayar mai da kayan shi sai ka mayar mai da kuɗi ka daga ba shi kuɗi to wai idan ya ɗauki wannan abun babu kuɗi zai je ya yawo ne ya samu riba sai ya cire riban ya ba kuɗinka idan ko ya je ya ga an ƙi siya sai ya dawo ma da kayan ka kuma ka ba shi ya dawo ma da kayan ka da ba san bibiya ba a wuce biyar hatta a biya ko ya ce ma ka yi haƙuri har sai na siyar idan ba zai ba ku duka ba zai ya siyar a gani to duk irin wannan baya halarta kenan me yake nuna mana irin mutanen da suke daukan kayan nan da tafi da shi ba ko kwabo da suka dauki kayan suka tafi da shi ba ko sai su je in sun gama yawo ba a siya ba sai su dawo ba da kayan in ko an siya sai su ba shi riba su ciri riba din su kama ka kenan su kullum suna cikin riba ne ba sa cikin faduwa to irin wannan kasuwanci wanda kullum mutum na cikin riba baya faduwa bai halarta ba sai ka san halin shi ne eh, ba ruwanka da cikin abin da zai kai dai kurin da abin da kake kawo ma ka shiga ciki kamar ya gaba da su kawo ma misali na san halin shi ne shi ne ya yake da suna mai daukan kayan waje hozin din misali a in ya dauka san ce masa kafiya ne eh kafiya ne yanzu ba za ka gawo mana kawo amma kai shi da baka bashi ne je wannan kasuwancin da shi ni ya san price ina ai ban ai ban da ma wannan in ya ce mai kasu ya da ya ya ya ka gama magana ba. amma in ya zo ya dauka ka kyale shi ya tafi da shi ya san price ai dama ka san dama zai irin wannan jirgin ne ko da faɗa ba ya zo ya ɗauki littafin ya tafi da shi ka san dama zai je ya siyar ne in ya siyar ya cire riba ya kawo ma ka in ba siyar bai dawo ma da shi ya ce ba siya ba har bai halarta amma yanzu a kasuwanci yanzu dole ne mafi yawa yan kasuwa in ka ce ba za ka yi wannan ba ba za ma yi mu'amala da kai ba sai dai a bar ma kayan yanzu suna da gani haka kawai in ko ba su yayi ba ya zama wakili zai so ya siyar ma da kaya in ya siyar ya dawo da shi to sai ka dan san mai da aikin shi yawwa shi ke nan ya zama wakili biya da zai dan wakili ya biya ma da shi da biya ba mutane ai magana daura haka kai ina kuma matsala cikin su to ni ma zai miƙa mu wani shi ma ya daura shi ma miƙa mu wancan shi ma ya daura dan na ga wasu malamai suna cewa wai ya halatta hakan me ya halatta shi cewa wani ya daura wani abu a kai yanzu dukan mu nan wajen yanzu za mu iya kama kama nau'i ne na kama kama ba ce daga ga daura abu ka kai kai ma sai gaba shi ma sadawa shi ma ya daura kai shi sadawa ya ba malam abdullahi ya daura kai malam ba malam yusuf ya daura kai haka haka haka kaga kowa sai cire kawai ba cire gaskiya bai halatta ba hakan sa kaya su tsada haka na sa kaya su tsada hmm. an daukan mu gamba ba da yawa zai kowa ya dawo shi ba mai san asara kowa na san riba bai san asara eh eh to kamfanin sun ba su kaya a matsayin ne sun siya musu in sun siya musu to in fa ba a siya ba za su ajiye a cikin store din su ne su ba su dawo ba kamfanin da shi ba shi kenan wannan za su iya cin riba a kai shi ne kai da biredi kamar baya asara kuma mai shago bai asara mai shago kawai za ka zo ka ajiye biredi ne in an siya iya wanda aka siya ya baka kuɗin wanda suka lalace kuma ya rage na ka kai da ka ajiye ya magana riba sun ba ya maka kwashi ya ya bi kai mai amsa wanda baka da asara kuskure ne wannan ba kasuwancin musulunci ba in an siya ka samu riba in ba siya baka dauki ka dauki asara wannan shi ne kai نعم وثيقة الإخوان bismillahir rahmanir rahim a da da shi da shi shi shi da da da da da shi shi shi in ba a gida ba can wanda ya ji in haka an man bar shashago shi ma ba zai su ba saboda zai karfi ne zai karfi zai dan bambanta da samun zai bambanta da samun shi ne gora da yake ana cewa gourmet free kuma a suna sawa kuma to Allah ya tsawace to dan Najeriya wanda ya sai haka wallahi bature kafiri ne in ya ce ma kaza wallahi kaza ne bature ga shi bai da addini wallahi ya ce ma wannan abun babu kaza wallahi babu wannan abu Sai abin da ya kota zai gaya maka gaskiya kamar mu zai ga mutum wai gashi musulmi ne yana sallah amma kuma zai iya cin amana har ya rubuta ba kaza wani lokaci mutum likita zai ce ma za ka ci birni ci iri kaza wanda babu kaza to kuma ka zo ka sayi wannan wanda an ce ma babu alhali akwai wanda kuma wannan zai ma illa ga lafiyarsa kuma ka zo ka siya ya yi wa matsala ila ila mutum na da ciwon diabetes a zuwa ce to in za ka siya biredi sai iri kaza sai ka ga an rubuta sai ka zo ka siya alhali kuwa wannan abin da zai janyo ma matsala din yana ciki to yan Najeriya sai suna yin wannan cin amana din gaskiya suna buƙatar tarbiyya abin da ya shafi addinin su suna sallah amma gaskiya sallar su kaman bai musu tasiri wajen canza musu ɗabi'a wala bai za ga ɗan Najeriya ko a Islamiyya ne ya iya tuwatuwa Islamiyya ta wani bawan Allah da ana tafiya cikin jirgi a cikin jirgi yake tafiya ya ga wannan sanin kuma mace ya ce a'udhu billah kusa Allah wai ana kusa Allah kuma ana wannan abu <laughs> to kaga wannan kenan misali ana makarantar islamiyya ko ana masallaci ana tuwa-tuwa ina ne ba za a yi ba wallahi ainihin ba za a yi ba to gaskiya ta wannan makasa maganar kare wallahi najeriya muna buƙatar tarbiyya sosai abinda muke buƙatar kenan dan kusan zan ce a kasar a afirka gaba ɗaya da wuya a samu wanda ya fi musalla da wuya amma kuma rashin tarbiyya ɗan najeriya shine na jefo na biyu to don ka san wani bulu yake cewa duk duniya ba wanda kana da su bai da wannan ba isa na ce afirka to na san cewa laraba akwai garwa laraba wanda sun fi musalla hmm? wanda ce dan najeriya ya ko a cikin su ya fi kwari sallah sun dauka ya yake kaɗai shi a yi dan Najeriya yana sallah ma yana roƙon Allah ya bashi dama ya yi cuta Allah shi kiyaye tsoro da eh, an nan kawai Thank you. Ka tura shi ne jiya. suka tura shi ya zai fara duk kudi wanda ya kudi shi ya kai shi ne eh, da kayan da kai kai shi ya ce ka mai kayan da kawai ya ba ba da wani amfani a kasuwanci bai to biya amfani shi ai wannan mai kudin shi ne shi ne wanda yake amfani kuma shi ka je ka nuna mai siya ko da ba nuna mai siya ko kai za ka yi amfani da shi amma kuma shi yake da kuɗin da zai siya ba kowai ba kowai shi ya kira da kuɗin shi ne zai iya cin riba kuɗi hannu eh. kaza in ba shi ne kaza zai iya cin riba sai ya ƙara ba wasu abubuwa da yawa sai shi ne gwamnati da gwamnati a hannun shi wanda bai da kuɗi ya karɓi da cikin dan bashi dan zai bashi ba da wannan yana da bambanci da kuɗi hannu kana riba wannan abinda shi zai daura ma shawo daura ma da wani gona na da shi shawo shi ne da ba za mu na shi wannan da ba shi da aka aka shi a lokaci aka a a ke da wata abu da wurin abubuwa da ake wani abu Friend, eh. Za a zo a ba kasan matsalar da muke da su da muke mantawa ƙasar tana gudana ne kan tsarin da ba na musulunci ba yawace kuma mu nan dole ne a matsayin mu na musulmi zuwa bene ne ya dace da addinin mu sai mu aikata to wannan shine matsala muna mu'amala da arna muna mu'amala da kaza su ba ruwansu da wannan dokokin da muke dubawa mu ne za mu ɗaya kwaskwari ba don mu samu tsira a wajen Allah shi ne kawai saboda shi gida da ya ya babu illa inda ba su ya kai da su inda da gaske haka inda ba su ya bane hmm? inda misalin kana taimaka ka siyar mai ne kace in ka siyar min da guda zan baka kaza ka siyar min da biyu na yi ajiya ne a wajen ka taimaka ka siyar mun, zan baka ladan siyarwa din shikenan da price ka ci ba da bari mu ji eh in ba su ya bari da ya halatta ajiya hmm. ya magana riba ce magana riba misali suna badawa ne ba akan misali dari biyu kai kuma ai ba za ka taɓa kai shi dari biyun ba an ba an ajiye ma ne kai an sai da ma ne akan dari biyu sai kuma za ka sai da shi ɗari biyu da ashirin ko da talatin misali to wannan ashirin ashirin ɗin da ka ɗaura shi ne naka ba wai za ka maida musu bane su baka wani abu an kuma gwamnati sun su ba da farashi a shagunan wannan ne da ya tsara ko wannan ya tsara ashirin a za ka wani ba ke nan ba a so a cikin shagunan ta aiki a cikin price ne mala kuma price ne mala kuma price ne daban kowace shagunan price ne yanayin tsarin mace da kaja mana su faɗa idan aka zo wato kai din na kasan in ajiya aka bayan, za ka siyar za ka siyar yadda mai ajiya ya gaya maka siyar sai shi ya dan san ma to nan kai za ka sa abin da ka gada ma Thank you. abu wannan shi ne ke da Thank you. Eh. Eh. ya bai da iko ya tsara abin da ba na shi ba idan abu ba na ka bane babu wanda ya baka dama tsara shi kuma in ka tsara ka za ka wawa da talaka ne za ka wawa da lissi shi wurin ba da riba dama zan faɗi na baka naira zan baka akan kaza misali riban naira kaza kawai ya siyar ka siyar da buredin in ya siyar ni ko zan ka ladan aikin ka ba tare da ayyana ladan ba ko ko sai an ayyana kowane guda ɗaya za a ce naira ashirin ashirin misali ai tsaya yi inda ya faɗi cewa kaza ke siyar da shi inda ya siyar da shi yadda mai biredi ya sa sai kuma ya cire abin da ya ba shi na lada ga kowane biredi shi ne shi Allah su ba halakan lahun mu bihamdi أسأل أن لا إله إلا أنت